Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, arba'in tara da sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar muta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi. sa'an nan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokacin a wannan safiyar talata 31 ga watan Disamban shekara ta 2019. Murtala Faruk Sanyin ne tare da Muhammad Hafiz Baballe za mu gabatar muku da shirin mu na wannan lokacin. Da farko ga Hafiz da kanun labarai. Amurka ta kare hare-haren da ta kai ta sama a ranar Lahadi da ta auna mayakan da suke samun goyon bayan Iran. Haka kuma kungiyar Taliban ta sanar cewa ba ta da niyyar dakatar da yaƙi a Afghanistan. Sannan mayakan kungiyar Al-Shabaab sun ɗauki alhakin kai harin wata babbar mota ɗauke da bama-bamai a Magadishu. Kanun labaran kenan. A daidai lokacin da shekara ta tara take bankwana. kwana. za mu kawo muku bitar muhimman al'amuran da suka faru a bangaren tattalin arzikin Najeriya. Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirin sa na tsaka mai wuya, to amma duk sai bayan kun sha labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. An gudanar da taron Majalisar Tsaro ta ƙasa a Najeriya inda aka yi nazarin sha'anin tsaro a ƙasar tare da yanke shawarar fara janye sojoji daga wasu yankunan arewa maso gabashin ƙasar. An yi bitar halin da tsaron ƙasar ke ciki a taron wanda ya gudana ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari da kuma ɗaukacin manyan hafsoshin sojin ƙasar baki ɗaya. babban hafsin hafsoshin rundunar sojojin ruwan najeriya vice admiral ebok ete ekwe ebas ya yi wa 'yan jaridu karin bayani jim kaɗan bayan kammala taron a makonni biyu kawai da suka gabata boko haram sun kai hare-hare kimanin 27 a shiyar arewa maso gabashin najeriya kadai amma zakakuran dakarunmu sun dakila hare-haren har ma sun halaka wasu daga cikin kwamandojin masu da kayar bayan kuma fatan a shi shine kawo ƙarshen matsalolin ta'addanci a gaba ɗaya taron majalisar tsaron najeriya kazalika ya kuma cimma fara janye sojoji daga wasu yankunan arewa maso gabashin najeriya a shekara mai kamawa for those areas that We believe the military has been able to achieve the desired objectives. waɗannan yankuna da muka yi imanin sojoji sun cimma nasarar da ake hankoro to a farkon shekara mai kamawa ne hukumomi irin na faran hula za su karɓi ikon gudanarwa don za a janye sojoji don ƙara mai da hankali a tsohon fannonin da ake fuskantar barazana yayin da rundunar 'yan sandan najeriya za ta karbi aikin samar da tsaro a wuraren da ake ganin zaman lafiya na kan amma wasu daga cikin dattawan arewa maso gabashin najeriya irin su alhaji bello arabe sardaunan maturu na da fargabar janye sojoji daga wannan shiya mu ba za mu ba da shawaran a janye sojoji a yanzu ba kasancewansu a kan titunan nan da kuma kan iyakokinmu yana taimaka mana sosai a lokacin da Boko Haram ɗin nan suka yi wo gayya suka kwararo za su shigo jihar Yobe. A lokacin nan sojoji sun yi ƙoƙari wanda kowa kuma ya gani. Rahoton Hassan Maina kenan daga Abuja. Amurka ta kara hare-haren da ta kai ta sama a ranar Lahadi da ta auna mayakan da suke samun goyon bayan Iran a Iraki da Siriya, ta kuma yi gargaɗin cewa za ta iya sake kai wani harin duk da irin sukar da jami'an Iran suka yi da kuma wata sabuwar barazana daga mayakan da kansu. Ba za mu bari Iran ta sha ba na yin amfani da wasu mayaka don su kai hari akan muradin Amurka. wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya faɗa wa manema labarai jiya litinin yana bayyana har-haren a matsayin na kariya har-haren amurkan ya auna wajen ajiye makaman kungiyar kata'ib hezbollah da inda suke ba da umarni ga sauran wurare a iraki da kuma gabashin siriya da ya hallaka akalla mutane 25 kana ya jirkata wasu da dama sai dai amurka ta ce hare-haren saman mayar da martani ne ga harin roka a sansanin sojan iraki a ranar juma'a da ta gabata wanda ya hallaka ma'aikacin kwantiragin ma'aikatar tsaron amurka harin da ya janyo ɓacin rai da kuma suka daga manyan jami'an iraki a ranar litinin firaministan iraki adil abdul mahdi ya yi allah wadai da hare-haren ya yi kuma gargadi a cikin kalamansa cewa matakin na amurka ba za su yarda da shi ba kuma akwai mummunan sakamako Ƙungiyar Taliban ta sanar jiya Litinin cewa ba ta da niyyar dakatar da yaƙi a Afghanistan. Ta yi watsi tana cewa ƙarya ce kuma mara tushe. Rahotanni na cewa ƙungiyar mayakan ta shirya don ta ayyana tsagaita wuta na wani ɗan lokaci a yunkurin da take yi na ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya tare da Amurka. sanarwar tana zuwa ne kwana ɗaya bayan da mayakan ƙungiyar taliban suka kashe akalla jami'an tsaron afghanistan goma sha hudu a cikin jerin munanan hare-haren da ya hallaka mutane da dama a cikin makon da ya gabata mai magana da yawun ƙungiyar taliban zabihullah mujahid ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa sun fara tuntuɓar shugabannin ƙungiyar a matakai daban-daban a yanzu haka don su amince da buƙatar amurka na mayakan ƙungiyar da su rage tashin hankali gaskiyar abin da yake faruwa shine kungiyar taliban ba ta da niyyar ta ayyana tsagaita wuta mujahid ya ce duk wasu rahotanni da ake yayatawa a kafofin sadarwa farfaganda ce ta makiya labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc 'Yan kasar Gini Bisau suna dakon sakamakon zaben shugaban kasar zagaye na biyu wanda tsaffin firaministan kasar biyu suka fafata kana dukkansu sun yi alkawarin dawo da kwanciyar hankali a fagen siyasar kasar. Zaben yana zuwa ne bayan shafa shekaru ana rikicin siyasa abinda ya hana ƙaramar ƙasar da ke Afirka ta yamma ci gaba. an da buga a wannan zagayen a tsakanin tsoffin firaminista biyu wato domingo simon pereira da umaru siseko ebalo yayin da shekarar 2019 take shirin karewa 'yan gini bisau suna fatan wannan zaɓe da kuma sabon karni da za a shiga zai samar da wani babi na sabon zaman lafiya a ƙasar sakamakon farko na zaben za a fitar da shi ne a gobe laraba. mayakan kungiyar al-shabab sun ɗauki alhakin kai harin wata babbar mota ɗauke da bama-bamai a ranar asabar a magadishu babban birnin ƙasar somaliya wanda ya hallaka akalla mutane 80 da kuma raunata wasu 78 mai magana da yawun kungiyar ali mahmud rage wanda aka fi sani da ali dere ya yi waɗannan kalamai ne ta kafar gidan rediyon kungiyar andalus Ali Dere ya ce kungiyar ta auna jerin gwamman motocin Turkiya da na jami'an tsaron kasar a mahaɗar X-Control da ake yawan hada-hada a Magadishu. Muhammad Hafiz Baballe nan ya karanto labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su al'amura da dama ne suka faru a najeriya ta bangaren tattalin arziki a shekarar nan ta 2019 da ke bankwana kwana muhimmai daga cikinsu sun hada da dambarwa tsakanin 'yan kasuwa da jami'an hukumar kwastam biyo bayan rufe kan iyakokin najeriya yunkurin shugaba buhari na ciwo bashi dala biliyan 30 da kuma muhawara a kan sababbin takardun kuɗi na eco a nahiyar afirka ta yamma ga mahmud ibrahim kwari da cikon rahoton rana an ta ciyaman ba karɓo bashin ne matsala ne a gurina ba yadda za a bi wajen kashe wannan kudaden. sunana abubakar sani in an karɓo kuɗin ma abin da ake cewa za a yi ba a yi baya zuwa inda ya kamata ya zo wajen talaka ga misali titin nan na maiduguri road tun zamanin obasanjo aka fitar da shi har yau ba a gama shi ba sunana bashir muhammad ya kasai gaskiya wannan bashi siga da ake karɓowa ba su da amfani a gare mu saboda a baya an yi mana gane cewa an kwato kuɗi biliyoyi amma kuma har yanzu ba a ambata komai abin da aka yi da su ba babu abin da mu muka gani wasu 'yan najeriya kenan game da wasikar shugaba buhari da ke neman majalisar dokokin kasar ta lamunce ya ciwo bashi daga ketare kusan dala biliyan talatin a shekara ta 2019 ne dai hukumomin najeriya suka rufe kan iyakokin kasar na tsandauri lamarin da ya katse hada-hadar kasuwanci da cinikayya ta hanyoyin mota tsakanin Najeriya da kasashe makwabtanta har ma 'yan kasuwa suka koka game da wannan mataki. Wanda ma ike dako yanzu a garinmu nan na Kano ya shiga cikin wani hali domin ba bako mai zuwa isai kaya ta ina ɗan dako zai samu abinci. Dukkan wani mai sai da kaya wanda ya shafi tufafi da ma sabanin kayan da ba na tufafi ba inda ya shiga za ka je ka siyo a zuwa ɗauka daga Najeriya a fita makauta ba wanda bai shiga wani yanayi na rashin ciniki ba to kaga dole kasuwa ta yi cik ba fita ba shiga wannan batun rufe boda ya haifar da cice kuce tsakanin 'yan kasuwar da jami'an hukumar kwastam har ma kungiya 'yan kasuwa singa suka bukaci shugaba buhari ya sauke shugaban hukumar ta kwastam kanal hamidu almer taya saboda abin da suka kira rashin iya aiki kamar yadda bala hotoro shugaban kungiyar ya nanata ai aikin kwastam aiki ne shi ma na kwarewa to me yasa shi na kastam aka ɗauko soja aka zo aka sa shi a wannan tsawon shekara hudu babu abin da aka yi sai gasa 'yan kasuwa ai a hannu wanda kuma wannan ya yi leading to ma'ana ya kai ga wani yanayi da kowa ya ɗanɗana kuɗarsa hukumar kastam ta hana abubuwa su tafi wanda kuma mu a iya fahimtar mu wannan rashin kwarewa ce. To sai dai hukumar kwastam ta musanta ƙyarin 'yan kasuwar na wuce gona da iri Nasir Ahmed shine kwantrolan hukumar mai kula da jihohin Kano da Jigawa. Muna aiki ne cikin doka, abin da doka ta ce mu yi shi muke yi. Na dai zan gaya maka duk wanda ya shigo da kayan smuggle ko ya sa kayan muna da dama mu bi shi zuwa kwar cikin gidansa ba shi mun rike warrant ba. A cikin watan Agustar bara ne aka gudanar da taron koli na akantocin kuɗi da sauran jami'an kula da bitalmalin gwamnatocin tarayya da jihohin najeriya taron wanda ya wakana a kano ya sami bakuncin shugaban hukumar efcc ibrahim magu su ne treasurer masu accountants su ake haɗa munafurcin da su ake ma ake zalunci najeriya gaba daya kudin al'umma shi na zo bayyana musu cewa bisa maran ba wannan kasan san zuwa na wannan sabo da kaza ya musu gargadi cewa duk abin da muke nan ya kamata kowa ya sa mana hannu wajen yaki da cin hanci da rashawa kuma ya kamata ku sa ido a kansu mu ma za mu sa ido a kansu kasan ba yan jarida ba za mu yi wannan fight against corruption ba a watan nuwambar bara ne aka shirya wa 'yan majalisar dokokin jihar bauchi bita akan tsara kasafin kuɗi da bibiyar kashe kuɗaɗen gwamnati dr baba yusuf musa darakta janar na cibiyar nazarin tsara tattalin arziki da hada-hadar kudade ta afirka ta yamma ne ya jagoranci zaman bitar yadda ake shirya harkokin basussuka na jiha da kuma na gwamnatin tarayya yadda ta gwamnatin jiha abubuwan da ya kamata ta yi ta tabbatar cewa duk abubuwan da za a ara an yi amfani da shi a abin da ya kamata a yi amfani da shi domin kar a karɓi bashi a ce za a yi hanya sannan maimako a yi hanya sai a karkata kudin a yi wani abu da shi to abubuwan da 'yan majalisa ya kamata su sani da kuma dokan da ya kamata su kafa a tabbatar cewa duk wani kuɗin da za a karba na bashi an yi amfani da shi a abin da ya kamata a amfani da shi. A dai shekarar da muka yi ban kwana da ita ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kudin sabuwar shekara ta 2020 ga Majalisar Dokokin kasar na fiye da Naira tiriliyan goma. kasafin da masu kula da al'amura a fagen tattalin arziki da zamantakewar al'umma suka ce aiwatar da shi kamar yadda ya kamata ka iya taka rawa muhimmiya wajen kama tafarkin daidaita makoma tattalin arzikin ƙasar Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Ta gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ga kuma shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Ina maganan cewa federal government ta yi teno ta gama teno ba ta yi kome a taraba ba. Eh, wannan ba gaskiya ba ne. Idan bari ka idan ba gaskiya ba ka je local government naka ka tambaya health center nawa aka tayar jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya za ta yi a ce tun daga ranar da buhari da jam'iyyarsa ta apc suka hau kan karagar mulki tun ma wa'adansu na farko a shekarar biyar har zuwa yau din nan ko aiki kwara ɗaya ba su girka a jihar taraba ba wace kamar yadda muka sani jiha ce da jam'iyyar pdp ta adawa ke mulki sannan jam'iyyar ta yi ta ce ai bari ma wannan zancen suna da dalilai sun fi dubu da za su iya shimfiɗawa da za su sa a tsige shi mai ci yanzu na pdp a can taraba to ko za mu ji wasu daga cikin wannan dalilan to amma kafin mu nisa bari fara da ra'ayoyin wasu 'yan jihar taraba ɗin kan halin da jihar tasu take ciki a karkashin wannan gwamnati ta darius dixon ishaku na na wani rabu bello kasimu amma an fi sani na da bello daran damdam mai girma gwamna na yin kokarinsa duk da dama mutum dan adam tara ne bai iya cika goma a bangare na al'amura na jama'a yana kokarinsa maganan security baya ma bacci baya da kwanciyar hankali in ya ji akwai rigima sai ya tabbatar an zo ƙarshen rigima din sannan bangare na al'amura na more rayuwa kamar al'amura wutar lantarki dai ya zauna a jihar taraba kusan duk jihohi da suke zagaye da mu ba masu more wuta irin na jihar taraba kuma ishu ne da gamna ya sai a kafa biyu to da farko dai suna na ma'azu sale yaro to gaskiya mu wannan gwamnati ba abin da za mu ce mata ubangiji allah dawo mana da ita kan hanya domin yanzu kamar mu mutanen yaro banda ma karya da ake cewa an yi hanyar mu ta tsakaninmu da jalingo ba abin da muke ji wai an yi mana hanya an yi mana menene an yi mana mai yanzu haka in zan taho daga yaro zuwa jalin kofar gaba nake yi amma saboda wata farfaganda ta siyasa ce ake an mana hanya tsakanin yaro da jalingo kuma ba mu gani ba duk wannan abubuwa da ka faɗa babu shi mu dimokuraɗiyya a taraba ci baya ta kawo mana amma maganar ci gaba to an ci gaba lokacin dan baba tabbas waccan gwamnati dan baba mun gode mata amma wannan gwamnati ta yanzu ba abin da muka gani dangane da ci gaba to a To idan abin ka tuntubi 'yan jihar Taraba ne da maganar siyasa ko mulki wasu daga cikin batutuwa manya da zaka ji suna taba maka ba za su shige bambancin ra'ayin da ke tsakanin NPDP da APC ba a wannan jiha kan halin da jihar take ciki ko maganar rawar gwamnatin tarayya ko rashin rawarta a cikin wannan jiha din da magana alakar bangaren gwamnati da na majalisa sai kuma magana tashe-tashen hankulan kabilanci ko na siyasa da ke yawan addabar wannan jiha din. to a wannan kashi na biyu na muharar da wakilin mu ibrahim abdulaziz ya shirya mana tsakanin shugaban apc jihar ta taraba wato barista ibrahim yasuri da kuma mashawarcin gwamnan jihar akan harkokin siyasa alhaji abubakar bawa za mu tashi ne akan ita waccan maganar na ko buhari da jam'iyyarsa ta apc sun girka wani aiki a cikin wannan jiha din yana maganan gadan ibi ina maganan cewa federal government ta yi teno ta gama teno ba ta yi komai a taraba ba idan an yau in yanzu ne aka bayar kongila na ibi shine tenon da suka gama ɗaya kenan na biyu gwamnatin taraba misali nake so nuna eh, maka yanzu ana yin hanyar ba'isa ana yin hanyar fantisawa a medical tukuna a medical akwai health center health center sassa'in da state government ta tayar da su ta sa magunguna ta sa kayake duk a banza ba da kudi ake yi ba ne a banza ne eh, wannan ba gaskiya ba ne idan to bari eh, bari eh, ka ji idan ba gaskiya ba ka je local government naka ka tambaya health center nawa aka tayar ka gani akwai bambancin domin idan ba ka kasa ka sa abin da yake faruwa ba ina zuwa ya yi maganan empower ah idan kana maganan za a ja layi ana ba mutane raba ma mutane dubu ishirin dubu goma duk wani project na world bank state government tana ba da counterfeit funding akwai wanda state government ba mu ba da counterfeit funding ba ne kowanne state government tana ba da counterfeit funding amma sai a je a ce su suke yi ai duka muke yi tun da dai state government ya bincika state government ba ta ba da contract funding ne tana bayarwa. masu sarakun da ya dake fafata waɗannan bangarori guda biyu wai me yasa kullum ku yan adana na ganin kamar kanca eh, duk alherin da gwamnati in ta yi musamman ma a nan jiha kusan kansu wai me yasa kuke su kan gwamnatin darius ne duk da kuma ga ayyukan da aka ce an yi. duk ayyukan da ya faɗa babu ɗaya daga ciki wanda ake yi ina baka tabbaci oh. ni dan taraba ne an tsayar da su ba aikin da ake hanyar zuwa kurmi da ake magana ka je ka gani ko kilomita guda ba a yi ba kuma an sake kuɗi ya karɓi bashi domin ya yi wa'annan hanyoyin da ainihin kurmi da ainihin tsokundi da ainihin yoro duk an karɓi kuɗin amma ko kilomita guda ba a yi wa'annan hanyan ba ni ɗan taraba ne kuma na yi sakataren eh, gwamnatin tarayya ba wanda zai ce ni dan siyasan abuja ne kuma duk lokacin da na zo nakan zagaya ƙananan hukumomi domin in ga me ake yi ina tabbatar maka da cewar duk maganganun da yake dinnan magana ce ta siyasa amma idan ka je ba za ka ga aiki ko miskala zarratin a ƙasa ba sa'an nan akwai hanya wadda ma har eh, mataimakin shugaban ƙasa wato eh, yemi oksibanjo ya zo ya kaddamar wannan hanyar dan baba shi ya fara wannan hanya sa'an nan utc shi ma ya tsawantar da kuɗi a wannan hanya amma har yanzu ka je ka duba me aka yi tun da shi eh, mataimakin shugaban ƙasa ya zo ya kaddamar da wannan ba a sake yin wani abu ba. Eh, hanya ta tsaya ba abin da ake yi. in ban da wawurar mu da ake yi ba abin da ake yi abin da ya ce kuna ta zargin su kamar kanci ya ce idan har ba a yi me yasa ba ku kai batun majalisa ba kuma akwai ƴaƴan jami'ai ku a majalisa sun shiru ne ko kuma a'a ƴaƴan majalisan eh, wato ƴan ƴaƴan jam'iyyar mu suna magana suna ah, gabatar da ƙuduri amma wani lokacin ni na taɓa majalisa idan aka ga cewar zaka soki gwamnati musamman idan shi kakakin majalisa yana shiri da gwamnati sai ya soke ainihin kudirin da zaka gabatar na samu wannan rahoto kuma mun ɗauki mataki a kai da ladabtar da 'ya'yan jami'ar ku wanda suke majalisa ko kuma kai tunda sun ba ce komi ba eh, muna magana da su muna tattaunawa da su ko satin da ya shige mun ja kunnen su akwai ɗaya daga cikin 'yan majalisa da yake ainihin goyon bayan abin da gwamnatin jiha take mun ja kunnensa wannan ba aikin dan adawa ba ne saboda haka ya tabbatar da yana goyon baya cewar a darius ba wani laifin da ya yi saboda haka ba za a tsige shi ba mu kuma muna da laifuffukan da darius ya yi sun fi dubu wanda muke ganin ya kamata a ce an tsige shi su 'yan majalisa su tsige shi kuma 'ya'yan jam'iyyar mu sun yi shiru amma mun tattauna da su kwanan nan za ku je irin kudurin da za su gabatar a eh abuka ba jami'a adawa sun zargi kan cewa a wannan takaddama na majalisa fa da yawun gwamna da hannun ku dumu dumu wajen da take haka tsige ai wannan ba yanzu da muka fara maganan wannan ba maganan majalisa a ah, idan ka duba duk abubuwan da majalisa suke yi mutane suna zargi kala-kala a gwamna ya ce a yi gwamna ya ce a ba da kudi a yi kaza a yi kaza majalisa da kansu suka zanna suka cire deputy speaker nasu da kansu suka zo suka zanna sun fara rigima speaker ya yi resigning me magana ciki amma damuwan anan shine duk maganganun da yake cewa 'yan majalisansu su na apc suna da wani kuduri a kan gwamna ya yi laifuka sun fi dubu ba su taɓa magana ba idan ba su taɓa magana ba gwamna bai yi laifin komai ba da akwai batu da suka yi kan cewa ita gwamnatin jiha tana jan kafa ta ke ta gudanar zaben kananan hukumomi ah, wai me sa har yanzu ne zaɓe kam zaben kananan hukumomi kam an taɓa yin zaɓe ba a shirya don zaɓe ba ai don zaɓe kam dole kowa yanzu maganan da yake yi maganan kuɗi ba da kuɗi ne za a yi zaɓe ba idan ba kuɗi da yaya za ka yi zaɓen ai dole sai ka ne tanadi daidai kudin da za a yi zabe da shi kamin a ba da go ahead a yi zabe amma ba wai za ka zanna kawai ka ce wai ya tabbatar da rashin iya gudanar da aiki akwai kudade duk wata suna samun kudi sa'annan kananan hukumomi kudin da ake samu ba bane sa'annan kananan hukumomi suna samun kudi me ake yi da kudaden nan sa'an nan a yanzu haka mm. an ce kiyatika ne wa'adinsu ya riga ya kammala tun watan uh, biyu kiyatika ma a tsarin mulkin najeriya ba a san da kiyatika ba saboda kotun koli ta yi hukunci cewar kowace karamar hukuma ya kamata a yi zaɓenta uh, ta hanyar demokradiyya saboda haka wannan ma kiyatika ba ta da inganci sa'an nan ma bayan rashin ingancinta wa'adinta ya wuce me suke rashin iya gudanar da aiki shi ya sa suka kasa sa ranar da za a yi zaben ƙananan hukumomi. Ci gaba gafanar mu kai fasuwan majalisa ne. Idan haka ta faru ya kamata a ce a kuma tsawatarwa bangaren kuma ta ce majalisa mun sake koma ga yan majalisa. Yan hmm. majalisa har yanzu an ji sun shiru kan batun ƙananan hukumomin nan. Sannan ku jami'un ada kun koma can sai a gefe kuke ta kuka. Ah dole ne mu yi kuka yan majalisa mun yi musu magana kuma a shirye suke za su tada wannan kuduri na cewar lalle ilalla dole a yi zaɓe in ba haka ba za mu gurfanar da ita gwamnatin eh, gwamnatin jiha a gaban eh, kuliya saboda ba daidai ba ne ta yi karan tsaye ta taka tsarin mulki saboda tsarin mulki bai yarda da abin da suke yi ba. To a gaishe ku malamai. To sai rana a cewa Allah ya kamu za mu tsunduma cikin neman sanin dalilan da suka sa ake samun jikiri na shi wannan zaben na kananan hukumomi ko ko bayan hakan nan muna so mu leƙa magana aikin wutar lantarki na Mambila mu ji me ake ciki a kan sani. sannan ko me alaka sashi aiki din da ministan buhari na makamashi ne yanzu ba da ban haka wace rawa shi gwamnan taraba ne yanzu din ya taka wajen jinkirtawa ko kuma ingiza kera wannan aiki a lokacin da shi kansa yake minista yanzu muna godiya ga su baki namu barista ibrahim yasudi na apc da kuma abubakar ba na pdp ta da shi wakilin namu ibrahim abdulaziz da ya shirya ma wannan muhara a can jalingo ya ci mana ita anan a madadin su aliyu mustapha sakwati ne a nan washington muna fatan mu baku lami lafiya To gaida Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu kuma sai a gyara zama domin Muhammad Hafiz Baballe ya sake dawowa da wato labarai amma a takaice. An gudanar da taron Majalisar Tsaro ta ƙasa a Najeriya inda aka yi nazarin sha'anin tsaro a ƙasar tare da yanke shawarar fara janye sojoji daga wasu yankunan arewa maso gabashin ƙasar. An yi bitar halin da tsaron ƙasar ke ciki a taron wanda ya gudana ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari da kuma ɗaukacin manyan hafsoshin sojin ƙasar baki ɗaya. amurka ta kare hare-haren da ta kai ta sama a ranar lahadi da ta auna mayakan da suke samun goyon bayan iran a iraki da siriya ta kuma yi gargaɗin cewa za ta iya sake kai wani harin duk da irin sukar da jami'an iran suka yi da kuma wata sabuwar barazana daga mayakan da kansu ba za mu bari iran ta sha ba na yin amfani da wasu mayaka don su kai hari akan muradin amurka wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya faɗa wa manema labarai jiya litinin yana bayyana hare-haren a matsayin na kariya Ƙungiyar Taliban ta sanar jiya Lahadi a jiya Litinin cewa ba ta da niyyar dakatar da yaƙi a Afghanistan. Ta yi watsi tana cewa karya ce kuma mara tushe. Rahotanni na cewa ƙungiyar mayakan ta shirya don ta ayyana tsagaita wuta na wani ɗan lokaci a yunkurin da take yi na ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya tare da Amurka. 'Yan ƙasar Gini Bisau suna dakon sakamakon zaben shugaban ƙasar zagaye na biyu wanda tsoffin firaministan ƙasar biyu suka fafata. Kana dukkansu sun yi alkawarin dawo da kwanciyar hankali a fagen siyasar ƙasar. zaben yana zuwa ne bayan shafa shekaru ana rikicin siyasa abinda ya hana ƙaramar ƙasar da ke afirka ta yamma ci gaba mayakan kungiyar al-shabab sun ɗauki alhakin kai hari wata babbar mota dauke da bama-bamai a ranar asabar a magadishu babban birnin ƙasar somaliya To da wannan ne muka zo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya bakwai agogon Ghana za ku sake jin mu da wasu sababbin labarai rahotanni da shirye-shiryenmu da kuma sakonninku. Sai dai kafin mu yi sallama bari mu taya murna ga Fauziya Sani Makeri da angonta Dauda Muhammad Zenze saboda karuwar ɗa namiji da suka samu wanda aka raɗa wa suna Muhammad Irfan a yau talata kuma za a yi bikin sunan a yau Allah ya raya Muhammad Irfan. sai kuma gaisuwar ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwan malam muhammadu na yatu da aka fi sani da dan yatu a shiyar makera ta garin sanyin na a jihar sokoton najeriya wanda allah ya rasuwa a ranar asabar da ta gabata allah ya ji kansa da gafara ya bada hakurin jure rashi yanzu kama madadin kowa da kowa a sashi hausa na muryar amurka musamman muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin wanda ya bada umarni malam sidi sai injiniyan mu tony palak murtala faruk sanyin na daga washington dc ke sallama a huta lafiya Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.